إيه،, إيه،, إيه بسيط أو بيضاء كده جميع هذا وتدل وتدل ولاية كلها لله لا وتدل ولايتكم تتفقونكم وتدل أما بل نقوم أنت القوة نوني Sakan ko ba ɗago daga wani fi shafa'atu an gangaro za a tsaya wallahu fil qur'ani abu ko za a haɗa da wannan guda takwas to su ne shi kuma ya dunkule su a magana ɗaya ya sharha su ce wa shafa'atu ceto kullu halillahi كما قال سبحانه في سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا فهو سبحانه الذي يأذن في الشفاعة الله شين بعد إذن شئته لمن يشاء من خيار خلقه دون wanda iga dama daga لتنصر من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء نواني ما سجيتو أو بقول يرجعوا ملائكة الرسل الأنبياء الصديقين الشهداء هناك كاتبين ba ku ji maganin ba a'a eh a ƙarshe ko ka dai na farko mala'iku ba ma ciki gaba ɗaya ar-rusulu ba ma ciki al-anbiya'u as-siddiqina muna iya shiga. Kujeran da zama fafata ba. akwai sharuɗan akwai wane ne cin mutum bai fi da rai kila Allah ya mai sheshe siddiqi nan da ya mutu wal yatasabaqu Ya kaga anan inda ana karatu na dagewa kaga dole yanzu bincike ya gamu nan ne ake tambaya nan ne ake zuwa bincike wanda aiki zan yanzu zama Ya kaga za ka je ka bincika daga nan ka danna idan ka san aikin da za ka yi kalamata zama jinki a ainihin baka aikata ba ya zama ilimin ka bai ba amfani ba ake siddiƙanci akwai amma zai baya ne a nan ne ake tambaya a nan ne mutum zai je binciko ya zaka sai dai kawai abun da yake yi rage ba ka sanin ka samu ka cancanta ko baka cancanta ya kace dai kana kamantawa kana fata na hudu shi ma ana tare eh shahidai ba wai in ka mutu kawai wajen daga kalman Allah ba kai dan aljanna ne a'a sai dai tare mutum nawa ana cewa fulanin shahidu annabi ke kai kai shuru na gan shi wani mayafi da ya ɗauka yana cin wuta mayafin na cin wuta a kansu yanzu wannan riga tawa idan ta fata ce ta ganin za a sa masa chemical kin ne cin wuta a sa masa wuta ta dinga ci a jiki na wani ne ya zai bane in ta fata ce sa tattana ta haram ce to za ta ce wuta a jiki don haka nan annabi ya gan shi ana wani ya yi sha da ce kai na gan shi a wuta akwai wani mayafi da ya dauka bai san shi wajen rabo ba ana fafafa ya ga mayafi mai kyau ya dauka kawai sai kudur kawai ne nemi akwatunsa ya sa a ciki ce to na gan shi yana cin wuta wannan mayafin na cin wuta a jikinsa ya kan irin wannan mun yi nan wanda za mu ci kan ba wanda ya sauke a yanzu misalin kada ki buta masallaci ba kaje kana zalla da ita ta kaga na al'umma ganin wa duk yana al'umma mutum ya samu dukiyar local government aka yi haka aka yi haka har isa mu izini wasu ƴan ce suka izini ba daga koli ba kafin kujerar maka aka baka da muhammadu bin wafa ya tsufa amma bawan allah ne lokacin tabi'ina ko tabi'in tabi'ina kuma da ya gama shirya yaki ya duba an tsar yanzu kawai abin da ya rage a ba da umarni a jiran masa shi ya yi ya kai ina mai girma muhammadu bin wasa aka fita kafin fita daga shi da aka zaba labari yana maima shi wani hali ke take ce ya tsakko kibiyarsa ya fa kan tsarkiyar ya tsaga ya tsansa sama yana da luwai kan da bora ce masha Allah to wannan duka ya san ya fi ne sojin kowane lokaci lokacin na aka yi yaƙi aka ci nasara aka gama da zai isa mu oba wanda zai yi shiga bai nemi izini ba ya samu oba ce za na yaƙi na ci sai ce ka shi kenan da ɗebo kuɗi ce to ga wannan kaɗan taimaka ka samu daman yin zuwa aikin hajjin kai yake a ta ba ko wanda soja haka yake a yake so ba zai bushara ka da kai wajen hawa in za ka ba kowane soja haka daga kusa zuwa general shi kenan ba ni ma ba ni amma in ba haka aka bar general amma kai ka ba aikin fari ba na baki a ƙashi dukiya ba ka tafiya gina in babun da ake cewa dukiyar nan da haji ake tara da menene ake taro ta ka dubi yanke keke na za a kare mutum da bora a karki dubu ɗari ne naira hamsin naira ɗari naira kaza ana ma suka bindige wani mai keke na kan saboda bai ba su kuɗin ba Allah ya daga nan mun ji hankali sai nake tambayar mu kashe kan sa wai mai fani ce wani nake gina ka ji ka ji ka ji da yau da ke ramu ita yanzu a ɗauki wannan kuɗin a ba ka daga aiki hanyar malam wani ya dawo ka ji ko shugaba amma ba na local government ba ba karami ba akwai wannan fursan an san shugaba zai dinga ka ai ba ba shi yanzu nawa ba kai ba na faɗi sunan ba da dabi ko nawa abubakar radiyallahu anhu ya riba wannan dokan ku ne a demokuraɗiyya ne ya ce bi amfani da ga dama da tsaro ne hatta du'a imana yana iya cewa tiriliyon ta fata du'a to yin su ake ba su je maka kai du'a du'a ne wannan kuɗin tsaro ne suka je ba su du'a ne su ne masu tsaro mu ga kuma shugaban duk wasu haram ba su ba ta ba sai da ma sai aka ce za a ɗaiɗi wannan kuɗi a gina makaranta a ɗaiɗi yara ƙanana a dinga koyar da alƙur'ani shi ne muka sani a rishala yana cewa ya kushe gazaban ba irin jikokinka jikoki na wane ne wane ne inda za a ɗauka dina a cikin kuɗi lokacin don matsayin ta gina makarantar islamiyya ka mallaka musu filayen da za a yi islamiyya a dinga tilawa qur'ani to fushin Allah na kawo fushin Allah na kawo an kuma wancan aikin hajji ne da suna aikin hajji dukkan wanda aikin hajji a cikin mu ya san ya je ya dawo bai gama ya tafi aikin hajji ba ya je ya dawo bai gan shi ba hatta likita kana iya kaje ka ba da likita ba ka je kana tambaya a ce yana gida ba a ce yana gida ba likitan ku me kai ga asibitoci a kan titi da gida gidanka duk asibitin da ka je kawai za su karɓe ka mai hannu biyu Tana cewa ah, wala an taba ba Najeriya ne ba, nan ba na Najeriya ba a rubuce su kan ne. kuma shiga cike za ce mai me yake damun ka, su abuna ɗin kaso canje kaso duba su yi ne ne ba ka muna ce ɗauki. Kyauta talashi. na garin ku babu saboda su goge to sun da duk abin da suka faɗi malamai za su ya halatta saboda duk aka faɗi ya halatta saboda amma za su je lahira duk cikin wannan fatawa da suke ba su za a je lahira kuma yanzu yaushe za su gyara inda an bayar ka'idar ka'ai daga na za kuma duba shi abun haka ke malam ta zai na hanyar yanzu ba mu yadda za mu yi da wannan dukiya idan muna son mu taimaki al'umma mai ikan aka mu yi sai ka ko abin da kake gani wanda zai ma mutane amfani wala yashfa'u eh eh to eh an ji wanda ke eh ba sa salihai ba ko zai yi suna tun da ka ganan alaƙa biyu tun da ba ke son ita magana ba ya buga misali ne salihai za su shigo cikin ceto a irin abin da na kan san sa nazarin abin nan eh, nazarin ibn lukasu nan dai usaimin bai kawo su ba ma abu da na sani za su yi ceto haka aka tambaya ba ne aka tambaya ba ne ne ta ƙarin ba sannan shekari shi ne magana na sai maka amsa ka sai so ka amma ko ba za ka tambaya ba. ya tambaya tambayar salihai yanzu a iya nan muna mota kai Allah ga wannan da bari tambaye ka da bari tambaye ka sai kuma ka kara ba kana da adadin suka jero masa. kamar dai salihai ya tambaye kuma na ba shi amsa fala yashfa'u min ha'ula'i ahadu wani ma baya ceto ma daga wayannan da inda illa bi idini ba mala'ikun nan ba za su tafi wanda suke abin yanzu ka ga misali mutumin da waya su sai kana a masallaci kana ga mala'iku za su cece shi a ɗakin Allah kana zaune kawai sai gashi gwaje bam gwaje bam gwaje bam mala'iku za su cece shi wannan mutum makaryaci ne mala'iku su ce ce shi da suna jin ɗoyin ƙarya wannan mutum kaza ne wannan mutum kaza ne ya kamata ka nemi me zai sa mutum har ya cancanci sai sun da Allah zai da karan mala'iku a gare shi ba a daɗi kada karan jama'a duk da yi wayan sa sai kara a cikin masallaci za mu gaya wa Allah ba wa Allah na ya cutar da mu Allah kuma ga mu ga mu da shi ikon sa za su yi shaidar da su ne kuma ake tambaya shaidar kuma ma Allah ya san sani to haka mutum na ran ike ce ka dubi misali ka'idoji masu fata zuciya an san a rayuwar sa a rasu cece galashi za su cece liman ya sha mai ike da suna ana fala ya shawo min ha'ula ya hadu عنده إلا بإذنه ولا يكفؤون إلا لمن ارتضى ba wanda suke ceto sai wanda Allah ya yarda da shi na kalkuli mimman mata ala tauhid ya mutu akan tauhidi wa lam yushrik billahi shay Kada na kira shi ga korewa karshen ta tana nema ta kuma an ta sai ta shirka tunda mai ainihin bai yi abu don neman suna ba kuma bai yi abu don jama'a su gani ba ana mai yin abu don a gani kaga ya shirka da Allah mai yin abu don kaza ya yi shirka da Allah ba ɗaya bai yi shirka ba Shekarun da Allah Ta'ala Ya tabbatar da shi يثبت الدشي في كتابه بفيه هي تلك الشفاعة المقيدة ita ce wannan ceto da bai bayayya lalliya bi izini min al mashru'a indahu izinin wanda za a yi ceton sa subhana da minhu عن المشروع فيه بيدا بجوان حكي شيطان حسنسا واختاره لمن يكرمه كما ألا يزعي ين ya ba da ceton nan ga wanda yake son karrama shi bi bi shafa'ati don matsayi ne wannan babba ba kowa ake ba da shi ake ba shi ba kada ka je kana a kanka kan kafin ko'ina wa huwa subhanahu bi kuma shafi'ina ya Allah na tsayar da masu ceton nan ko Eh, shafi'ina takriban lahu ko da ko da farai misali irin tunani na dan adam kai kai raka tamanin da biyar ka ɗauka kashe wancan yana yin ɗari uku ana ga a cikin ku kai ga abace su ko da kanka za ka ta an ce gashi gashi da shawarar ka aka zai ce ba wajen ko shawarar ka aka sai dai an za ka fi shi ta wata hanya tun da ake ibadan da yawa sai dai ka biya ta wata hanya a fi shi amma dai biya da wancan abu ya ɗari ka ɗauka wato me zan yi ne a samu wannan ceton ba maganan in yi ceton ba in samu ma shiga cikin ceton tukuna ba magana ha in samu ceton sai dai in sadaka a kai wa mutum wani ya je aljanna bai sallah kwarka da wanda ya fito a ga annabi ya gama lafiya suna masa wanka kana tambayi matar sai ke an gama tarawa da ita kenan ya musulunta ainihin ya dauko ta kuma zo nan kashe ta kashe shi ce iko ya yi aiki fara ya samu kaga irin wannan ana ya ba shi sheto kana ya ba shi sheto amma da irin zuciyar yanzu za a haɗa mai zuwa hatta gona an ka zai gona za ka yi rikici. Babu a jin Allah. mun haɗa wani abu a ciki na mu je gona amma zan sassaƙo magani shi lama magani ya kai ka ga mota a banza wani ma ganin wani gani an an je ka samu da yake shi bai je ba amma an je a tafasa da yake aikin Allah mutane. duk wanda ya tafi da wani abu a fa ana aiki yana kallon inda zai je ga dogon yan canza jiyan su sako ga wannan ya aiki ya aikin Allah sosai suka zuwa a gudu suka ce da su sako abu Ibrahim an haɗa gudu kamar yanzu misalin yanzu sai dai nan gaba nan gaban na gaba ke ba ce maka yanzu ka fafa ta tsira ga ka je gonan da zaniyan ka ɗebo ta fafa ana wannan baya nan tun daga gida ka da buhu mai kyau ka aje in an gama aiki za ka je ka ɗebe ta fafa kaga niyyar ta fiha ma fiha tunda a kullum mutum yana son ya samu a banza kana musu shi dai ina zai rabu ya samu a banza ko da yadda a banza ya gina ba ورحمة ina yake da suna wa huwa subhanahu yuqimu syafi'ina takriman lahu wa rahmatan bi ashabiha ya ashabin qulubi jin kai masu zunubai fa shafa'atu marji'uha ilai. aike to makomanta zuwa ga Allah ne subhanahu awwalan wa akhiran shi zai ga a cewa ne sannan ya ba da umarni a cewa ne a shi to suka nashi ne laisa li adin shirkatun ba wanda yake da hatsaka ma'ahu fi shay'in minha id laisa ma'ahu ilahun ghayru wa amma shafa'atu amma ka gace to allazi allati yadda'iha al-mushrikuna li alihatihi amma ke sun da mushriku ce da awansa da goma kansu wan nasara bi tashfishihi kirtoti da fasotos warubani warubani da masu mulkan su bi allati taqaw bi khairi idhnin minhu subhanahu ita ce wanda aka kore وتنال عين كل عدل يعطيه أم لن يرضى لا تفع بقوة الله يا يدد شيك وبيدد شيك رخي فلا يجوز لمؤمن أن يعتقدها بايا على التعقون مؤمن يقدر ولا أن يؤول عليها قيد كردئك قال من صديق الجيش فبنا لذا كنت نمكن وانشم مالمين zai kai shi aljanna ba zai kai shi aljanna duk da ya so shi ko ya kyautata masa ko ya zo ya gaishe shi zai kai shi aljanna haka ce to in ya bi Allah ko ce a babu hisabi ila hisabin wala hisabi ko bincike ba za a yi maka ba har dai kana karan wannan daga gare shi babu hisabi babu wata uku ba za ka je ka shiga aljanna kawai don mutane sun fi son su dinga jin irin wannan kada masu ba da aljannan da yawa wannan shi ne a wurin su karatu mai daɗi ba labarin da ake sai dai me yake da suna daɗi shi shafa'atu Allah ke abarta alƙur'an shi ne ce da Qur'ani ya fata shi kama fi kauli ta'ala min suratul baqara واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة كايون وني كلا زوا لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس شيئا ريباتا عن نعم، تنقومي كومي بغضري فيفر المرء من أخيه wala yuqbalu minha shafa'a ba a karɓan ceto daga gare ta wannan ita ce ceton da aka mai yin sa ba tare da izini ba wannan ceto ko kace ne wa qawluhu min nafsi sura واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه خطيئي ونولي لا تجري نفسا لي باتا ساكا و باتا ساكا قومي دلوت لي ولا يقبل عدل منا باعا كالقا فانفا بجريتا ولا تنفعها شفاعة شفاعة الشفيع فقوله من سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله تأويله جاء بدك كذوة سيف القرآن سنعجلا فتبقى المسؤول يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا ba abin suke jira illa ta'awila yau mai ake ta'awiluhu ranar da kasirin wannan zai bayyana ya kulun lazina nasuhu wanda suka bar Allah za su من قبل قد جاءت رسل ربها من ظنن أبنتك مسنز بالحق تعجدا من شفعاء قومنا درسوا مع ستشتو ويشفعوا لنا وقال وان دقوا بابو شيطو إلا ده وان الله يبتدش وقوله من سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون يعبدون فيعبدون سنة بوتا من دون الله عند با الله وانت كنت بوتا فاوى وانت كنت تبيت جماعة الأمبالين لا يضرهم ولا ينفعهم wa'annan mutane irin wa'annan azzalumai da ake ki ba suna kaza du'a in su bai amfanin komai kuma barin du'a in su bai amfana komai bai cutarwa kan komai mutanen da sun ci haram sun sha duk balakalar da ake da su ake yi ويقولون هؤلاء una عند الله waɗannan su ne masu ceton maurin Allah. Kul atunabbi'una Allah shin za ku ba wa Allah labari bi mala yaran fi samawati wala fil ardi subhana sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala amma yushriku wa qawluhu min suratil muddathir وما تنفعهم شفاعة الشافعين كان كم ما سكتوا بايع أمبانا سو خلاص هذا الشيء إلى غير ذلك من الآيات التي لا يراد بها نفي مطلق الشفاعة فأنا نفي قولي سورة شيطانة بدك ko kuma ceto gaba daya a'a ce tun da ake neman sa ba da izinin Allah ba ba da umarnin Allah ba shine aka sauki amma ceto da izinin Allah da umarnin Allah wannan yana nan wa innama yuradu biha nafayu shafa'atil mutlaq bi su ai masu ci amma suna ko bai ba ya tsuwa suke ana shi da ba ta wasu hmm?

cibiyar binciken ta su ita kanta ta mutu amma suna nan suna nan kusan yanzu za ka ga ai mu'uzamin attajirai suna kan ɗari mu'uzamin su suna wanda ba sa fan karatu mu'uzamin wanda ga ne don an ce maka cikin masallacin na akwai Suna da su wanda mun san su cikin masallacin nan in aka ɗauko yayin da muke ina lokacin da muke rantsa da zan an gama rantsa da zan da su kwashe su ba ma'aikata ne ba a'a ba ma'aikata ne ba tun yanzu an gama karatu za a yi shiga shirme yanzu Mun son kafin ya fata mare ta nan masallacin to na san so ne guda guda in ka ka kakwarar da zazanin karatu shi ke ta shi. yana bacci wa dan wannan suka tashi zai karatu yanzu ta shi. ya kakko ainihin da ya yayi a gama tafsirin tsaf in akwai dogon sharhi ka shiga dogon sharhi da da ya yi haka ni sa na kanta mutum kalli littafin ko kai ma baka yadda da abin da ke ciki ko kamin bude ne littafin damarin wani lokaci sai ana fatakar kanta ko sai an yi da kafa ana tsakiyar karatu kaga mutum ya yi haka to karatun ciki bai masa bane